sashen Hausa na muni Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Alhamis goma sha uku ga watan Agusta shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanan labarai. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da takwarar aikinsa anziloga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwar intanet ta 5g mai wa amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a new zealand ta sake sa prime minister jacinda adan dora birnin auckland a mataki na kulle To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar niger jama'a sun fara mai da martani bayan da ƙasar Faransa ta saka ƙasar a sawun ƙasashe mafiya hatsari a duniya sakamakon harin ta'addanci da ya hallaka Faransawa shida da 'yan niger biyu. Sannan kuma za ku ji inda ƙwararru a fannin tattalin arziki suka mayar da martani akan ƙayyade farashin canjin naira da babban bankin Najeriya ya yi daga naira 160 akan dala ɗaya zuwa naira 179. Aisha ta sula kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da takwaran aikinsa Anziloga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwar intanet ta 5G. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai a yau Alhamis ta nuna mahimmancin tsaron fasaha ta 5G a tsakanin kungiyar tsaro ta neto da kungiyar tarayyar Turai ta EU. cikin wani sakon twitter da ta wallafa wata agusta ce kasar slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kare bayanan sirri da fasahohinsu ziyarar ta pompeo a kasar ta slovenia ita ce ta farko da wani sakataren harkokin wajen amurka ya kai tun bayan shekarar 2011 daga cikin ayyukan da zai yi a yau alhamis a kasar akwai ganawa da zai yi da firaministan slovenia da kuma shugaba borut paho ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce daga cikin mahimman batutuwan da za a tattauna a kai akwai batun samar da makamashin nukiliya da kuma haɗin kan yankin balkan mai yiwa amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu tattaunawar da ake yi kan sabon tallafin ya kawo ƙarshe yayin da fadar white house da majalisar dokokin amurka suka gaza cimma matsaya kan yawan kudaden da ake bukata da kuma yadda za a tunkari agazawa jama'a kasar da makarantu da kuma tsarin da za a bi wajen daƙi cutar ta covid-19 sakataren baitul malin amurka steven mnuchin da ya kasance shine babban wakilin shugaba donald trump a wannan zama ya yi yunkurin farfado da tattaunawar amma shugaban majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer sun yi da bukatarsa wacce suka ce ba ta karata karya ba suna masu cewa gwamnatin trump sun cije a wuri daya shugaba trump dai ya dora laifin rashin samar da karin tallafin a kan 'yan democrat waɗanda ya ce sun rike wuyan amurkawa sanata ron johnson ɗan republican da ke majalisar dattawan amurka ya kare matakin da kwamitinsa ke ɗauka na gudanar da bincike kan alakar joe biden da ukraine ana dai zargin kwamitin nasa da cewa binciken bita da kullun siyasa ne kuma hakan yana daɗaɗawa a ƙasar rasha yayin wata hira da yi da kamfanin dillancin labarai na associated press johnson ya ce bai taba biye wa labaran karya da rasha ke yaɗawa ba sai dai mai yiwuwa damuwa da ake nunawa kan wannan bincike da yake gudanarwa ta faɗaɗa bayan wata kididdiga da aka yi kan wasu bayanan sirri da suka nuna cewa rasha na kokarin shafawa ɗan takarar na democrat kashin kaji a gefe guda kuma suma 'yan democrat sun damu kan yadda johnson ya dukufa wajen gudanar da binciken akan biden da ukraine a shekarar da ake shirin zuwa zaɓe wacce batutuwan annobar coronavirus da matsalar nuna wariya suka mamaye ta madalla to kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar niger jama'a sun fara mai da martani bayan da kasar faransa ta saka kasar a sahun kasashe mafiya hatsari a duniya sakamakon harin ta'addanci da ya hallaka faransawa shida da 'yan nijar biyu wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Matakin kasar ta Faransa da ke zuwa a washe garin harin da ya hallaka wasu 'yan kasar shida da abokan tafiyarsu 'yan nishar biyu na matsayin wani jan kunne ga Faransawa da nufin ganar da su cewa su nisanci shigowa kasar Nijar domin a cewar ta kasar ta fada sahun kasashen jallayi ma'ana masu matukar hadari sai dai 'yan nishar na ganin Faransar ta wuce makaɗi da rawa wajen yanke wannan hukunci da suka ce shafa kashin kaji ne. Alashi Nasiru Saidu na shugabancin kungiyar kare hakkin jama'a ta voix de voix. wanga ai hari ne na diplomatiya kasar da an kasa bisa jallayi babu wanda zai shigo ta in ba dole ba in mutane ba su shigowa ba a samu arziki ba a samu wani abu wanda zai gyara rayuwa na biyu a siyasance muna fuskantar zabe. idan tana bisa wannan jallayi babu wani wanda ka iya zawa shi ce ya zo shi tallafa mana harkar zaɓe ko ya zo shi dibi kakan da zaɓe na kwarai na ko ba na kwarai na ba bangare na zamantakai al'umma babu al'umma da ta iya zama ita ɗai kankanta ta ishe kanta bisa kowane bangare kenan kaga a azama bisa layi hatso na iri-iri bisa kashi uku wanda mu za ta fuskanta. A sanarwar da ta bayar akan wannan batu ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Faransa ta kwatanta cewa an shiga hali na rashin tabbas akan maganar tsaro a baki ɗayan yankunan Nishar in banda birnin Yamai sai dai mai sharhi akan sha'anin tsaro Lamin Suleiman na cewa bai dace a yi wa jihohin ƙasar cinikin goro ba. Can shekarun baya an kashe Amurkawa a wannan mai ai kaga amurka ƙasa amurka a lokacin nan bincike ta yi ta gane ya ni wannan abin ya faru tana ma yiwa ba ta 'yan ta'addanci ba ne mai basu su suka ce ba wannan jiha ta koma duka nijar ta koma ja to bai yiwa kamar jihar zandar da inda ba a cika yawan kawo ta'addanci ba a kan ma suna makwabtaka da jihar difa ƙasar eh, eh, tawa nan ma abin bai karhi ba ƙasar maraɗi nan ma abin bai karhi ba ƙasar eh, doso a zo a ce an gama duka nijar ta koma sha wannan kaga dai kaman firman tarwatu ne za a ma kasar Nijar. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren hukumomin Nijar haka kuma yunkurin ji daga bakin wani jami'in gwamnati ya ci a yayin da 'yan kasar irin su shugabar kungiyar matasa ta genome far mata taya ke ci gaba da ciza yatsa akan matakin na gwamnatin faransa sun shaha mana launin jako mun gode musu allah ya saka musu da alheri kakin nasu ɗaya mutu mu namu dubu ya mutu su bar mu da ciwon mu su bar mu da kuttun mu su bar mu da alhinin da suka samu kenan mu ba rai ba gare mu mu ba a samu cikin alhini ba mu ba dangi ba gare mu mu ba asara ba ce aka yi mana su mutum shidda sai duk duniya ta sani A yanzu haka zantuttukan da suka shafi wannan mataki ne suka kara ɗaya kafafen sada zumunta inda ake tafka muhawara a tsakanin masu ganin dacewarsa da waɗanda ke ganin akasin haka yayin da wasu ma ke yi wa waɗannan matasan faransawa kallon 'yan leƙen asiri a maimakon ma'aikatan agaji a bisa la'akari da bayanan da ke fayyace fannonin da aka ce sun karanta a jami'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida salamun barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. Barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a New Zealand ta sake sa Prime Minister da Ardern ɗora birnin Auckland a mataki na kulle. a yau alhamis hukumomi a arewacin birnin na auckland suka ayyana samun karin mutum goma sha uku da suka kamu da cutar waɗanda suke da alaƙa da 'yan gida ɗayan nan mutum hudu da aka samu ɗauke da cutar a baya-bayan nan wannan lamari na nufin waɗannan sabbin mutane da suka kamu da cutar su ne na farko da aka samu bayan kwana 200 da ƙasar ta new zealand ta yi ba tare da samun mutum ko guda ba yanzu adadin mutanen ya kai 36 ciki har da mutum ɗaya da ya shiga ƙasar daga ƙetare a halin da ake ciki prime minister adin ta saka birnin auckland mai yawan mutum miliyan 1.6 a mataki na kulle hannun da tsawon kwana uku inda aka tilasta wa kowa ya zauna a gida illa waɗanda za su fita neman muhimman abubuwa an kuma jibge jami'an tsaro akan iyakar birnin na auckland domin su hana duk wani da ya yi yunkurin ficewa daga cikinsa fitaccen ɗan jaridan nan jimilai da aka ba da belinsa bayan da aka kama shi a ranar litinin ya ce a shirye yake ya rungumi kaddarar zama a gidan yari yana mai cewa goyon bayan da aka nuna masa kan fafutukar kafa demokuraɗiyya da yake yi hanya ce madaidaiciya dan shekara 71 lai ya kasance ɗaya daga cikin mutum goma da aka kama a ranar litinin kan zargin sun keta dokar tsaro da china ta ayyana a ranar ɗaya ga watan yuli daga cikin mutum goma hadda 'ya'yansa biyu da wasu manyan jami'an kamfaninsa hudu sannan sai masu fafutuka uku da aka kama ciki har da agnes cho mai shekara 23 kafafen yada labaran cikin gida sun ce bayan da aka sake lai akan beli an kuma rufe kadarorinsa da kudin ya kai dala miliyan shida da rabi bayan kuma da aka kama shi ne gwamnatin ofishin harkokin china da ke hong kong ta zargi lai da gidan jaridarsa da laifin haddasa zanga-zanga a yankin na hong kong inda suka ce ya yi amfani da kafar wajen yada jita-jita da tada tarzoma To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙwararru a fannin tattalin arziki sun mayar da martani akan ƙayyade farashin canjin naira da babban bankin Najeriya ya yi daga naira 160 kan dala ɗaya zuwa naira 179 inda wasu ke cewa yawan bashin da ƙasa ta ci ne ya kawo ta wannan matsayi da ya sa dalar ta yi karanci. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka a daidai wannan lokaci da tattalin arzikin ƙasar ya yi ƙasa a sakamakon cutar coronavirus ya sa ƙwararru na ganin zai iya ƙara ruguza arzikin ƙasar. idan an yi la'akari da yawan basussuka da kasar ta riga ta ci daga kasashen waje wanda yawancinsu sukan zo a kudaden kasashen wajen ne irin su dalar amurka jibrin zakar dan canji ne a babban birnin tarayya abuja babban abun da ya karya darajar naira ba wai rashin dalar ne a kasuwa ba a'a duk inda ƙasa ta ciyo bashin da ya fi ƙarfinta to ba za ka karɓi bashi ba sai lalle ka rage darajar naira ka domin abin da yake faruwa idan ka karɓo bashi dala miliyan ɗari to a kan farashin da ka karɓa dole ita ƙasar da ta baka bashi tun da kuɗin za ta baka to ruwa biyu ne akwai interest da za ka biya sannan kuma darajar naira ka za ta faɗa a lokacin da ka karɓa in ka duba lokacin da aka karɓi bashin a akan ɗari uku da wani canji aka karɓa yanzu kuma darajar ta kai ɗari hudu da saba'in da ɗaya zuwa da saba'in da biyu lokacin da darajar naira ka ta faɗi za a baka bashin lokacin da ake so kuma a tabbatar da balansin ɗin kuɗin za a yi amfani amfani da darajar naira ta wannan lokacin ruwa biyu kenan. Ganin cewa masana'antun kasar na fama da karancin dala da suke amfani da shi wajen siyo kayayyakin aikinsu daga waje kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris mikati yana ganin cewa cin bashi abu ne da ya zama dole ga ƙasa mai tasowa irin najeriya akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin ma a yanzu tsagwaron kuɗi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi kuma yaya za a biya in aka dubi yanayin yadda tattalin arzikin ƙasar najeriya yakan hau ko ya sauka wato ya ƙaru ko ya ragu ai sai mu ga cewa in ka dangana irin najeriya da kaman ƙasashen amurka ko irin su egypt ko kasan wato misra kenan ko kasan afirka ta kudu south africa sai ka ga mu har yanzu bashin da kasan najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da wa'annan kasashen suka ci ba idan aka dubi alkaliman kididdigan bashin aka dangana shi da ƙarfin tattalin arzikin Najeriya. To sai dai ga masani a fannin hada-hadar kuɗi Abubakar Ali yana ganin idan ƙasa ta yi amfani da kuɗaɗen ƙasar wajen domin gina masana'antu to zai samar da ayyukan yi a ƙasa wanda zai rage dogaro da ake yi akan kuɗaɗe irin su dalar Amurka. tattalin arziki yadda muke tafiya da shi wato leakage ɗin da ake samu akwai matsala sosai musamman hanyar da za a mai da shi abubuwa a fara sarrafa shi a cikin ƙasa idan muddin aka yi haka 'yan najeriya suka samu aiki kaga aka buɗe yanzu hanyoyin kamar matatun mai kamar masakai masaku kenan textile industry ya zama to dai akwai abin da ake cewa domestic production a bunƙasa ta dogaran da za mu yi a kan kasashen waje mu rage shi. Wannan rage darajar canji daga naira ɗari uku da sittin da ɗaya a kan dalar Amurka ɗaya zuwa naira ɗari uku da saba'in da tara shine karo na biyu da babban bankin Najeriya ya yi a cikin 'yan watannin nan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Sule ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. a biye da mu cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata, mun kawo muku Dr. Aisha Sani Faruk inda ta yi mana bayani akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Yayin da ake bikin yin hakan kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ware daya zuwa bakwai ga watan Agusta kowace shekara don faɗakar da iyaye muhimmancin ba da nonon uwa ga jarirai, saɓanin wasu nau'ikan abinci daga haihuwa zuwa wata shida. To a wannan makon kuma insha Allahu za mu dubi matsalar cututtuka da suka shafi kwakwalwa. Sanadiyar ɓullar cutar coronavirus masana sun yi hasashen cewa an sami karuwar wannan cuta a tsakanin maza. Wannan shi ya sa muka samu muku bayanai akan matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Asma'u Abba Garko likitar kwakwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano. Kai tsaye za mu iya cewa akwai rashin lafiyar da a wani jinsin ta fi yawa fiye da wani jinsin. A misali su rashin lafiyar maza um, sai ya zama ba a gane ta da wuri saboda ko sun je asibiti yawanci su ba kasafai aka fiye gano cewa suna da matsalar rashin lafiyar kwakwalwa ba sannan suna da dan abin hannunsu wanda yana dan ba su kariya ga rashe-rashen lafiya sannan aure aure ma yana sa namiji ya samu kariya daga abubuwan da za su iya samun shi na rashin lafiyar kwakwalwa to amma dai mafi yawan abin da ya kan gaba na rashin lafiyar kwakwalwa maza yawanci shine shaye-shaye shaye-shaye shine kan gaba a abubuwa saboda yawanci zaki ga kamar a misali hasashe ya nuna cewa namiji ɗaya shine za ki hada da mata goma sha biyu masu shaye-shaye shaye-shaye da kin tun da maganar duniya muke yi ya hada da barasa da kuma sauran kwayoyi da ake amfani da su na yau da kullum. na maza kamar na mata ba saboda shi namiji idan yana da damuwa yawanci abubuwan da ya fiye yi shi sai sai ya zama baya tare da mutane sai ya rinka kadaice kan shi wasu kuma sai su koma shaye-shaye da yawa mazan da suke shaye-shaye daga ciwon damuwa ne suka fara wannan shaye-shayen sannan wasu mazan kuma sai su zama mafaɗata wannan depression din ciwon damuwar da yake tattare da su sai sa su rinka zama su ta faɗa sosai har wani lokaci ke kai ga yadda maza ba cewa idan namijin da yake dukan matar shi yana da depression ba amma yawanci maza aggression wannan faɗan da wannan wucin da za su rinka yi wani lokacin maza masu depression ne suke yi shi ma depression yana da yana sosai eh depression ai ciwon kwakwalwa ne sannan su ma kuma suna samun abin da ke cewa anxiety disorders kamar ciwo na fargaba shi ma ka rinka yawan samun damuwa da rashin da gaban kai ta yawan faduwa kana fargabar abubuwan da za su iya faruwa su ma maza suna yi to kuma su idan maza namiji yana da wannan fargabar yawanci sai kuma shi ma ya sake komawa shaye-shaye saboda in suka sha abin sai su samu wannan confidence din da za su fargabar za ta rinka raguwa da su sannan a yanzu a zamanance kuma abubuwan da suka kara zuwa a wannan abin sun hada da internet addiction um, ya zan ce kafafen sadarwa ko kallo ko amfani da gadgets na social media instagram facebook ko game yanzu an zo duniya ta game yawanci za ki ga za su iya zama su kashe lokuta da yawa suna wannan game din ka bar aikin ka ka bar iyalin ka ka tafi wannan game din shine abin da yake kan gaba a rayuwarka shi ma eh, internet addiction shi ma duk abubuwa ne na ciwon lafiya kwakwalwa sannan waɗannan sexual in aka ce da yake kawo ciwo a likitance abubuwa ne da suke haɗuwa da yawa na farko ne kin ga shine gado gado yana tasiri sosai a abin da yake samun zuriya abin da zai faru da su sannan kuma da abubuwa sinadarai na jiki da su ma za su iya caccanzawa da za su kawo irin waɗannan matsalolin sannan kuma akwai um, environment kamar muhalli yauwa inda mutum yake rayuwa ta yi wahala ko kuma akwai access zan samun abin da kayan maye din nan a kusa da ni ko kuma akwai masu yi a kusa da ni shi ma zai zama da wuri za a iya um, janyowa nema da shiga wannan harkar eh, sannan kuma a lot of times wani lokacin stress ne kamar wahalhalun rayuwa sun yi wa mutane yawa makaranta ko halin da rayuwa take ciki musamman yanzu da ake cikin rayuwa ta tsanani na kunci da talauci da fargaba ta su ma za su iya kawo um, rashe-rashen lafiyar kwakwalwa haka. to idan haka ta faru uh, menene uh, mafi munin tasirin kafin kwakwalwan maza musamman ga iyalin su ko ga mutane da suke tare da su. yawanci za ki ga inda wannan matsalar ta faru to za ki ga an samu tawaya a rayuwa tawaya a rayuwa ya hada da mu'amalaka da mutane mu'amalaka da dangi da iyali da gurin aikinka da gurin sana'arka da karatu ko neman ilimi da kake yi so da a hankali tasirin wannan ciwon sai ta tattaɓo rayuwarka sai ta tattaɓo waɗannan wurare na rayuwarka da yawa um, ultimately kuma sai ki ga gaba ɗaya kullum um, ingancin rayuwar mutum sai ki ga yana ta raguwa yana ta raguwa saboda abin da ake sa ran mutum zai iya yi bai kai ya yi ba ko kuma bai yi wanda mutane suke yi ba shi na shi daban wanda mutane suke sa ran zai yi daban sa to kin gadi ultimately abin da yake faruwa shine ingancin rayuwar mutum ne yake raguwa idan matsala ta taɓin hankali shi haka ko rigingimu violence eh rikici ko rigingimu da yawanci maza ne rikici ko rigingimu yawanci su ma maza ne suka fi shiga irin waɗannan abubuwan shi yasa yawanci idan kika je gidan birsin za ki ga yawa yawan su su ma maza ne maza sun fi mata yawa sannan kuma hasashe ba zan iya tuna kididdiga ba amma dai ya nuna cewa waɗannan mazan da yawa da suka samu wannan matsala suka samu matsaloli har suka je suke suka je gidan maza yawanci su ma suna da matsalar lafiyar kwakwalwa abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shine um, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu to firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake ce mishi post traumatic stress disorder yawanci maza su su suke fita saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan ptsd din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kinga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba su haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa za su ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu. To, Dokta Asama'u Abba Garko kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, a nan za mu tsaya. idan Allah ya yarda mako na gaba za mu kawo muku bayanai daga wajen masu irin waɗannan matsalolin domin mu ji yadda abubuwan suke. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lathas Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce a Aisha Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a da Aisha ta Sule. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wachakal tare da Grema Grace Wachakal. suka ce salamu alaikum muryar amurka ikirari da babban hafsan sojojin kasar najeriya janar tukur buratai ya yi na cewa babu sauran mayakan Boko Haram a jihohin Adamawa da Yobe. Wannan kalami ne nasa ƙanzon kurege ne. Domin yanzu haka akwai garuruwan da har yanzu ƙungiyar Boko Haram na nan ƙungiyar Boko Haram ne ke iko da su a ƙananan hukumomin dabci gaidan da yunusari a jihar Yobe. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Kano Maida Garko da ya ce Salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga mahukuntar kasar Ghana da su gaggauta ɗaukar matakai akan likitocin da ke sai da kayan kariya na cutar coronavirus. Ganin yadda ana murna bako ya tafi amma ya laɗe a bayan gari sai ɗauki ɗaiɗaya cutar ke yi wa al'umma. sai sakon dauda bin afan unguwar jaji fatiskum da ya ce zuwa ga mai girma sanatanmu na zombi muna bukatar a kawo mana tallafi a unguwarmu wato unguwar jaji domin wallahi ko da kwalbati babu kuma tana ɗaya daga cikin manyan unguwanni a birnin fatiskum da zarar ruwan sama ya sauka ya zauna to unguwar ba ta shiga a daɗin rai masu adaidaita sahu da 'yan tasi su ne shaida na gaba ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce yau na shigo filin ne domin in yi kira ga gwamnatin apc da cewa wallahi ta yi hatara kada tsintsiyarta ta gama zarewa ba ta share filin da za a yi kamfen ɗin 2023 ba domin na ga tsintsiyar na ta zarewa ɗaya bayan ɗaya gashi kuma kowa ya san tsintsiya ɗaya ba ta shara da fatan kirana ya shiga kunnuwan waɗanda na yi domin su Sai saƙon Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Gwamnatoci, ƙungiyoyi da masu hannu da shuni a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama. Ku ƙara azama sosai wajen tallafawa 'yan gudun hijira ko a ina suke. Duba da ganin yadda suke matuƙar buƙatar agaji. Sai saƙon Usaini Dangote Karasuwa ya ce salam VOA Hausa. To shugaba Buhari ya kamata ka sani cewa gaskiya ɗaya ce daga kinta kuma sai ɓata. Wallahi mu talakawan Najeriya mun gaji da tafiyar hawainiya da gwamnatin take yi. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da takwaran aikinsa anziloga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwar intanet ta 5g mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai a yau alhamis ta nuna mahimmancin tsaron fasaha ta 5g a tsakanin kungiyar tsaro ta neto da kungiyar tarayyar turai ta eu cikin wani sakon twitter da ta wallafa wata ta ce kasar Slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kara bayanan sirri da fasahohinsu. Mai yiwa Amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu. Thomas sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud lalo da ya taya gabatarwa sai julie lagos gresham wacce ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku a huta lafiya amma fa sai a dakaci shirin yau da gobe.